dan mutum na sauki ya je da mallamin su da doki ba ya saukai kama iya da kama cewa Abdullahi Kamilu ya ce ya mu taba ganin sarki mai tawadu irin wannan ba shehu dan hudu ya ce ba mu taba ganin makirin sarki kama wannan ba ya je ya da shehu shehu ya ba shi shawara ya bi ya ce ya karba ya ce amma yana gayyata shehu bayan kwana uku ya kai mai ziyara don ya bayi shawara da tsarin da za a bi a san yadda za a tafiyar da al'amura shehu ya tashi da shi da abdullahi gwandu da umaru alkamu sun kai ma sarkin gobir yunfa ziyara sun tahi da suka zo ya riga ya gama shiri ne tsaf sai ya aje su a wani bangare cikin gida ne ya tura mu bindiga har sosai Yawa su shehu shi nika cikin ɗaki sai koma wancan ɗaki sai sabin diga nan ya auna su shehu sai bude musu wuta Allah ya bada bakin bindiga nan inda cikin bindiga yake inda albarushinsa da harsassai ya tafi ta sai albarushi ya tashi ya kama da wuta ya lashe ginin yunwa ya kama riga da wuta ya yi ta kashe da ƙarya da kashe wuta Eh, da yake ya cire wannan riga ya saka ta da kunannen gebe ya to ta fada musu shehu zagi malamin sa sai da ya gama zage zage shehu ya ce domin ya tsoron matan mu da kai don haka sai sun ka tashi sun kai shehu ya ce ma abdullahi gwandu da umaru alkamu wannan abin da kun ka gani kar ku gane kowa amma abin da nake mata da ku ku yi iya kokari a yi ta sanar da mutane inda duk an kai a yi kokari a sai da dabbobi dama shehu ya ba da umarni ga almajiransa saboda yawo da suke na da'awa ta ka a aje dukiyar da ake biya a ɗauke ta wanda duk ya samu kuɗi ya sai dabba saboda haka dabbobi su ne dukiyarsu in dare sun ka tashi tahiya sai su kwance su kira abin su su gaba da haka ba su aje hatsi ba su aje wani abu kullum dabbobi ne abin kiwonsu to ya tafi da dabbobi ana taimaka mai duk inda an ka kai karye kasuwa su sai in ta kubba ne in abdura in gatura ko fatanya an ka kai kasuwa sai su sai in an sai an ka taho kuma ya koyar da magoya ba a yi ta ƙoƙarin koyon kira kowa ya yi ƙoƙari a ban an iya kira ta kubba da kibo da masu da sauran abubuwa to ba an yi wannan sai cikin gobir yunwa sai ya aika ma shehu usman dan godiya takarda a ɗagyal cewa shehu ya tashi da shi da jama'a kai su bar ƙasar gobe shehu ya aiko mai da takarda cewa sarki na da ikon ƙasa wadda allah ya gutsura ya ba shi riko amma bai da ikon jama'a ta waɗanda suka fahimce ni don haka ba mu gama ƙasarka to da sarkin gobe yake ya san hadarin jama'a ta tare da shehu sai aiko ma shehu takarda cewa ya fasa shehu ya sa sai shehu ya aiko mai cewa shi bai fasa wannan shi a farkon hijirar shehu usmanu dan fodiyo shehu dan fodiyo ya hijira da jama'a ta daga garin dajal a hijira annabi sallallahu alaihi sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas rabin hijira cikin sun ka je sun ka can wani gehe na sahara iyakar garin ƙasar gobir a wani wuri da ake ce na gudu sun kai mutum dubu biyar lokacin da sun kai akwai wani malami da ake ce muhammadu agale wanda yake abin nan ne eh, ba gini sai ya tashi ya ta kwadaitar da muminai a cikin sasannin ƙasar nijar da mali akan su yi hijira zuwa garin da shehu usman dan hudu yake ya kira yan uwa ne na azbinawa zuwa ga su zo su taimaki shehu usman dan hudu kuma su kare shi daga duk wani abu da ake kira daga makiya allah haka dai shehu usman da gode ya zamna a cikin akwai abin nan malam mahamudu Gurgan shi ma ya tashi tsaye da wani malami aliyu jedo mutumin kwannawa su ma suka tashi suka shiga cikin fulani da azginawa da adarawa sun ka kira ma shehu usman dan gode jama'a sun ka zo sun ka wannan gari na gudu wanda aka gina shi ya zama birni a wannan lokaci ne shehu usman dan hudu aka kira bayan sun gama aikin birnin gudu sai sarkin gobirin yunfa ya aiko musu da takardar yaki yana nan zuwa a duk waɗannan shekaru da aka yi shehu usman dan hudu yana mai karantar da mutane mai wa'azi ba a kira ne amiru balle wani jagora ba da mubaya'a ta kowa illa dai shi mai karantarwa ne cikin jama'arsa ba kowa illa almajiransa waɗanda ajiye da shi to amma lokacin da suka samu wannan takarda shi ne shehu abdullahi da umaru alkammu da aliyu jaidu sun ka ce Shehu, tun da an samu takardar yaƙi bai yiwuwa a yaƙi babu jagora don haka a taru a naɗa jagora wanda zai jagoranci mutane a wannan jihadi shine shehu usman dan godiyo ya kira taro an ka taru a ran nan bayan an samu takardar ranar juma'a aka yi taro ranar asabar shehu usman dan godiyo ce a zaɓi wanda zai wannan jagoranci aliyu jebu da umaru alkamu sun kawo hujjojin cewa shehu shi ba a ba da wani dalili dalili na warko suka ce mashehu ka yi mu sanin qur'ani da hadisin mulmu'an ka yi mu sanin sunna annabi dalili na biyu ka yi mu haƙuri dalili na uku kai ne farkon wannan al'amari don haka ba wanda zai zama shugaba muddin gaka shehu ya tashi ya shiga gida ɗauko sahih qur'ani da sahih burari da risala ya zo ya ajiye yake musu to ga sarkin musulmi kun yarda suka ce mun yarda wannan sarkin musulmi duk inda ya bi nan zan bi ba ni kauce ma matana ko ɗana ko ɗan uwana ko wani mahaifi ko wani ɗan uwan mahaifi ba zan kauce ba inda duk suka bi nan zan bi kun yarda ya eh, mun yarda sannan ya naɗa rawani da gwiwa ya cire rawani ya aje a kayan waɗannan abubuwa guda uku ya ce to ba sarkin musulmi an naɗa kun yarda suka ce mun yarda sannan ya ɗauki rawani ya aza da kai yake to ba hannun mu baya aka zo aka yi ba'a bayan an gama baya'a sannan an ka kulla tutar yaƙi an ka tada tutar yaƙi an ka zaɓi mutane ɗaiɗaiɗai guda ɗari uku da goma sha uku wannan ya faru cikin watan ramadana yake su kamo hanya zuwa su tarbi abin nan sarkin yakin sarkin gobir da jama'a suka zo nan ƙasar gwarayyo wani wuri da ake ce ma sarkin kwato na an ka tare su an kai wannan gwabzawa a ranar sha bakwai ga watan ramadana daidai ranar da annabi ya yaƙi da kahiran makka a yaƙin badar allah ya ba shehu usmanu dan godiyo nasara irin nasarar da ya ba manzon allah a yaƙin badar an ka kashe na kashewa saura sun ka kama daji kuma an ka koyo su sai da aka zo da su cikin garin gobir an ka tsare su kwana talatin ba shiga ba fita da jama'a shehu sun kaza abincinsu da guzurinsu zai ƙare su ko suna da abincin da suke ci cikin garin su ko da za a shekara sannan suna koma gida daga wannan lokaci ne allah ya ba shehu usman dan nasara wanda ya karya daular gobir sai ya zama bayan an yi wannan yaƙi sai sarkin gobe ya aika ko ina cikin ƙasar hausa cewa a kawo mai gudunmawa to dama cikin karanta roshe usman dan godiyo kamar yadda muka ambata baya malamai sun yi hijira daga wurare sun taho sun zauna wurin shehu usman dan godiyo sun yi karatu kamar gani muktar daga damaturu wanda yake shehu ya aika mai da tuta shine gwamnan borno kamar buga yaro gwamnan gombe kamar Yakubu bauchi gwamnan bauchi kamar malam modibba adama gwamnan yola kamar eh, yamusa gwamnan Zariya. kamar umar dallajo gwamnan katsina kamar wani malami can sheikh ibrahim wanda ake kira gwamnan agadar wani gari can a babu garin a yanzu kamar danda mafiya usmanu gwamnan abin nan bidda kamar salihu abdulsalam wanda ake ce ma'alimi gwamnan ilori to haka shehu usman dan godiyo sai ya ce duk sarkin da ya kawo gudunmawa gobir to mu kama gidansa saboda haka sai zama ana dukan kai hannu zai iya karewa sarki na so ya kawo ya kawo gudunmawa gobir amma yana tsoron fitaɗinsa ya taruwansa don haka kowa sai ya ta kai to mutanen zangare da yake shehu usman mun ambata ya zauna cikin su kamar shekara biyar yana karantar da su kuma shi ya sanadiyar roƙon a cire haraji an ka ɗauke matalakawa haraji don haka shehu usman dan gobe in ka diba da tarihi da yaƙi da zamfara da ɗaya zamfarawa da musulminsu da arnansu suka goyi bayan shehu usman dan gobe shi ya sa yanzu iyakarin da aka yanke an ka ce na ba su da sarki sai dai haki sarkin su sarkin musulmi ba su da sarki sai haki yanzu ne za a yi musu sarakuna to wannan su ne tutoci waɗanda shehu usman da godiyo ya raba a nan kusa-kusa da sannan da na nesa waɗanda sun kai mu baya a kamar sarakunan mali sarakunan senegal sarakunan gini sarakunan togo sarakunan agricoles liberia ghana da abin da yau nan ƙasar da ake ce da da chadi da kamaru da gini wannan ta gabas yankin yanke libya ta a inda ake ce ma gano wanda gano bayi ne an zaune har yanzu in ka je za ka tarar da su baƙaƙe ne amma rashin sashen larabci to haka shehu usman biyu ya ce wannan daula ya ci nasara a ya taso daga can bayan an karya daular gobir ya dawo an ka sayan kafa garin sifawa shehu ya zauna nan sifawa a kusan ƙarshen rayuwarsa sannan sarkin musulmi bello sai ya tashi ya zo ya tsara garin sakoto tana daji tana daji akwai wani zaki wurin wanda yake mai bari ko makiyaya su ratsa wurin akwai wani da ake ce ma an mai bangare wani mahalbi to shi ya zo ya wannan zaki har yanzu zuri a bangare a sakkwato ba su biyan haraji kowace shekara sarkin musulmi zai aiko musu da kyauta kuma tun wannan lokaci har zuwa yau zuriya ɗan gari ko wace shekara sai sun kai masaukin musulmi ba ta zaki to in aka kashe wannan zaki an kai kama garin sakkwato ta harko, inda take nan ne masallacin da yake tsakiyar gari to bayan an kawo wannan gari sai aka tafi aka lallaɓa shewa aka ce zo ya ga garin da an ka kafa an daɗe ana ta lallashi ne ya taho ya taho da ya zo ɗebo jama'a sai ya zo bayan wannan birni da aka kawa na warko sai aka ya zan ya yi kaɗan sai aka sake yankawa yamma da gari sai aka sabon birni sai aka riƙa mu da wannan tsohon birni sai aka yi masallacin shehu an kai gidan shehu wannan shi aka dalilin da ya sa in ka diba za ka ga tsakanin masallacin bello da masallacin shehu ko ka ga ya kuma kusa kuma ga su mallamai kuma an ce ba a juma'a guda cikin birni guda ya aka yi to asalin masallatan gari daban-daban ne katangar da aka gani da ta faɗi bai aka batta saboda ko ina duka ya zama gari guda amma masallacin shehu yana cikin sabuwar sakkwato masallacin bello yana cikin tsohuwar sakkwato ko masallacin bello shi a farko na shehu shi a gabo to bayan shehu ya zama nan shekara mai zuwa sai bello ya tashi ya koma wurin ya tara gari ya yi gari ta yi an ka kira shehu an ka ce ya zo ya gari da ya ya gani sai ya ce to wura nan da fulatanci wura nan gidan kenan saboda aka ya gano shekara guda Allah ya masa rasu a ku shehu shekara ta biyu sarkato Allah ya karɓi rayuwarsa wannan shine kusan takaitaccen tarihi na rayuwar shehu usman dan da da'awarsa da kiransa da karatunsa abin da ni baro ciki wanda ban faɗi abin nan ba saboda ina son yi a gurguje don kada mu wuce lokaci shehu dan gobe ya karanci duk abin da ake karatu a ƙasar na yana da shekara ashirin da uku da yawa shekara ashirin da uku da yawa duk abin da shehu za a gaya mai sai dai a ce yaro amma a ce shehu jahili babu domin ko kai waye kasan malami ne domin bai yiwuwa mutumin da ya haihu mallami irin shehu abdullahi dan godiyo mutumin da ya haihu malami irin umaru alkamu mutumin da ya haihu malami irin umar dallatu mutumin da ya haihu malami irin ya musa ce mai jafi a cikin bayani na sarkin musulmi bello dan shehu usmanu ne ba shi an kare na farko ba a rayuwa sai ya karanta littafi dubu ashirin da hudu a rayuwarsa abin da ya karanta kamar wannan littafin ya karance shi da wanda zai zo makaranta ya karanta da wanda zai karanta a gidansa bai bar duniya ba sai da ya biya littafin malamai daban-daban na addinin musulunci littafin dubu ashirin to ka jibi zamanin su shin akwai littafin zamanin su akwai a babu ya ake samun littafin sai an rubuta sai an rubuta mu da wannan wannan nawabir na ibnu abi zaidi kuna ji ana kyamu da wani ta kara ku to bello ya karanta ta mujalladi ɗari da ashirin ne littafi kwafi abin nan mujalladi kolon blog ɗari da ashirin ne to ya karanta wannan mudawana ya karanta to da sauran littafai to wannan shine tahiya ta addinin musulunci da wannan nake ce muku duk mutumin da yake zai jagorancin addini ba da karatu ba to zinjan ne karami ya zo ya share na babba hanya da haka in dai ana so a kai mutane ga Allah to wanda ya san Allah shi zai kai mutane wurin Allah wanda bai san Allah ba in ya ɗauki mutane ji zai kai su Allah ya sa mu gani kuma Allah shi muna jagora kuma ina fata matasa masu kishi addinin musulunci muna maraba da irin ku amma bisa ga fahimta ta addinin musulunci ba bisa ga soke burutu da bori ba a shirye muke sauran rayuwar mu ba Allah ita sadaka a shirye muke in Allah ya yarda sauran rayuwar mu ba Allah ita sadaka amma ba cikin wauta ba ba cikin rashin hankali ba masibar da ta same mu cikin tayoyin nan da aka yi ku duba irin yadda shehu usman dan hode ya zo ya hulɗa da sarakunan gobe ba don komai ba don kada ya jawo ma jaririya katon da ya yi ƙarhinta da in ka jawo ma ka jawo kato wanda ya yi ƙarhin jaririya in ya zo ƙawa wanda zai gama ya buga ta gaban gokan ta ya wace babu jaririyar da za a haɗa kanta gaban goya wace ta rayu ko yana yiwuwa to shehu bai yarda ya tsokano ma kansa fitinar da za ta sa shi ya faɗa da sarakuna tun lokaci ne don haka ya ta lallaɓawa, sannan bai yarda ya sa saɓani tsakaninsu da mutane ba idan an kawo mai an duba wancan wanda ya yi suka ga littafin nan ga baitocin nan da an ka rubuto mai amma bai ce komai ba bai ce a je da daddare a samu malam mutari a bashi kashi ba sai ya ce abdullahi ka bashi amsa da waƙa ya yi kai kuma waƙi ne ka yi waƙa ka aika mai amsa ko babu gambo a ciki babu zango ka duba littafan ka duba waƙan ta babu zango an ka aika mai da amsa mai gamsarwa kuma ya gamsu shi ne gwani muktar lokacin da shewa aminu alkanimi sarkin borno amma na chadi da bane bari suka ga an kwace musu ƙasa an kawo daular musulunci sai suka ce suka jawo aminu alkanimi da ya kawo wasiƙu an kai ta canji tsakanin shi da shehu usman da gobe ya aiko a bashi amsa ya aiko a bashi amsa to lokacin da ya zo ya ce to wannan wurin a gwamnati mu rike za mu kai tare da gwamnati sai shehu ya ce magani mu bare da matu ka dawo da sau an kai magana da ibrahim zaki sarkin katafu an ka ce ya ba gani muktar wurin zama aka gundula mai wurin zama aka yi misau cikin ƙasar katafu sai ya gan yana tsakanin borno da bauchi ya haka ma can da ana kiran ta borno ta biyu saboda wannan malami wanda an ga taya sifin nan shine kuma ya dawo ya karbi tuta shehu usman dan gobe ya zama sarki ya zama malami ya zama mai kira ya zama gwamna saboda haka wajibi ne mu san cewa da da'awar musulunci tana da asali asalin nan sanda dukkan rushe shi to ba ka zuwa Ya ina yau zaman da muke a ƙasar nan tamu babu malamin da aka daraja ba malamin da aka mutunci ba wani dattijo da ake mutuntawa kowa banza ne kuma wanda ya bai da su banza shi ma ya su zama banza dan inda ka yi tofa ba da almajiri ba ka koya ma kowa addini ba ka yi to ka rushe mutanen kasa to kai na ba ka kinnan mai kira zuwa ga addinin Allah yake zai faɗa da musulmi ɗan uwa ne to wa zai taimaka mai in kana faɗa da musulmi ɗan uwanka wa zai taimake ka in ne yana dukan musulmi wa zai nemi ya taimaka masa musulmi yan uwansa to zai ta fara haɗa da musulmi kuma tana buɗe baki tana cewa har na ba ka da rigima da su kai rigima ka da musulmi ne ai an kuma wajibi ne yan uwa musulmi duk ƙungiyoyin da muke da su mu tsaya mu yi tunani akan wannan magana da muke faɗa cewa duk an rushe kowa ya zan mai mutunci yan kunduwa a cikin kungiyoyin nan namu yau ba wanda adda mutunci ba wanda ya sai faɗa a saurari ni kamar yanzu ke cewa yau kirista ba zai zagi mutane jakau kiristoci za su hukunta shi to yau in ka zagi kowaye ka zaga in ka zagi sarkin musulmi shikenan ka civilis ba mai taba ka in ka zagi wani babban malami shikenan sai dai ka samu magoya babu da ayyaye daidai har mutum ya hito ya ce malaman zaure sun kashe addini shi in malaman zaure suka kashe addini to jahilan zaure su suka ya su suka raya su kongo ko jahilan kasuwa ko jahilan gwamnati ba su gane wanda zai raya in dai an ce malam ya kashe addini to wa raya shi wannan hadari ne ba dan karami ba yan uwa musulmi ya kamata mai tunani bature ya yi shekara nawa shekara 90 abin da 60 bature ya yi a kasar nan yana guzon musulunci malamai suka zo suka shige zaure babu albashi ba wata riga kyauta daga gidan gwamnati suna nan suna zaune suna karantar da mutane wani lokaci ya fi an kara gado don ka a gane abin da aka yi wuri in za ka shigo makaranta sai a ce shigo takalminka don kada turawa su ga tarin takalmi su ce an taruwa da masu haka malaman nan za su zauna ba a rasa mahaddacin qur'ani ba ba a rasa mahaddacin hadisin annabi ba ba a rasa mahaddacin fiqhin musulunci ba ba a rasa makarantun tauhidi ba ba a rasa mai karantin na ba tare da ba mu jin larabci amma mutanen nan suka yi suka rike addinin nan tsakiyar gwamnati ta kahirci ta turawa waɗanda ba su tausayi sun kashe iyaye sun kashe kakanni sun kashe malamai sun kashe alƙalai sun kashe sarakuna sun kashe rabirai amma malaman nan suka cije sun ka rike addinan su sun ka zauna cikin zaure ba ci ba sha da tarar da malami yana cikin karanta ruwa ɗan kano mai kashe inna ma nutimukum li wajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shi kura. har malaman nan suka zo Allah ya kawo mu muka samu addinin nan jaram kamar yadda yake babu harafi guda na qur'ani wanda ya kuce muna fa hadisin annabi dai wanda ya sarwanta duk wannan yana nan kamar yau manzon Allah yake dare me ya kamata mu yi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف ba abin da ya cancanta gare mu illa mu yi aiki da wannan aya mu yi aikin da Allah ya aza mana waɗanda sun ka zo daga baya to su ce waɗanda suka zo daga baya umarni ne na Allah su ce ya na su ce rabbana ya ubangijin mu As-Firla lana ka gafarta muna wani na ka gafarta ma 'yan uwan mu saba kuna bil iman waɗanda suka riga mu ba da gaskiya da wannan addinin musulunci kai ba waɗanda suka riƙe muna musulunci an muka zo muka tara bai gudu ba ka zagaya cikin wasu ƙasashe na afirka ka zagaya ka bi amurka ta kudu kadima namibia lokacin da namibia suka samu yanci gaba ɗaya mutum tamanin an musulmi cikin namibia an yi daular musulunci a namibia ƙur'ani ya yi zama a namibia an yi lokacin da alƙalan namibia musulmi ne ka karanta tarihi ka karanta tarihi ga diba ƙasar angola sai ka yi mutum dubu baka ji mai suna musa ba ko muhammadu angola ita ta kai musulunci portugal portugal ƙasar turawa ta yi yaƙi da angola ta yi yaƙi da angola an ka kama sojoji na mursuna an kai su gidan yari a portugal suna ɗaure cikin mari cikin shekara biyu sun ka musuluntar da mutum miliyan ɗaya da rabi a portugal suna ɗaure suna ɗaure mutum miliyan ɗaya da rabi cikin shekara biyu ba yawo suke cikin gari ba suna ɗaure dan ba zai kawo ma sojan musulunci ta abinci sai ce na kwance ni in yi sallah ba abinci ba zai ce ka ni abinci zai ce ban ruwa in yi sallah a ɗaya mai mari bai faɗa bai zaki bai rikima ya yi alwallah a natse ya tashi ya yi sallah idan wata sallah ta wuce bai yi ba ya yi ƙada'u ma fata ya yi sallah ta yanzu ya ce mai damin marina a mai damin marina sannan ya ce abinci kamar yadda ya saba ci bature sai ce kai what this religion wannan addini wani iri ne ce mai islam ka karanta da ni sai a koya ma bature bature ya iya addini sai ya gida ne ya musuluntar da matarsa ya musulunta da 'ya'yansa sai makwabcinsa ya ga suna sallah ita wata ita Muhammad Breya sallan Muhammad sai mafarki ya ɗauka kamin turawa su gama rikici da addinin musulunci a hango da kodin suka zo sai suka tarar da masallaci ana fi kiran sallah ta nan wayannan su ne mutakaddimi na abinda Allah ya kallafa mana duk wanda ya zo baya to kai ya zagi na gaba kada ya zagi na gaba wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا lillazina amanu rabbana innaka rahim amma sai ga mu an ɗauko zagi tun daga sahaba annabi har zuwa su ɗahir bauchi tun daga sahaba annabi an sharo zagi har zuwa su ɗahir bauchi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun daga sahabi umar har zuwa su mala abubakar tun daga sahabi usmanu har zuwa su nasiru kabara tun daga sahabi aliyu har zuwa su sharif salim انا لله وانا اليه راجعون هذه مصيبه هذه مصيبه كبرى لا بد ان نواجهها بما يلائمها وان مصيبه تيما كلمة كلمة ممكن تيجي تدعي ما الداخل لماذا؟ من عالمين قصا حوصة قصا افريقيا West Africa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bi su da miliyoyin rahama cikin kaburburan su Allah ya ba mu albarka su Allah ya ba mu cika da imani assalamu alaikum amma ba assalamu alaikum ayyuha al-ikhwatu al-kiram wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa na soma magana akan shi usman dan fodiyo wanda niga akwai muhimmanci in ci gaba da magana a kansa da jiya da yau da gobe kamin jibin allah ya kai na rai mu ci gaba da karatun da muka saba yi na iziya amma ɗaya daga cikin 'yan uwa masu ƙoƙarin yada wannan karatu ya yi magana da makwabcinmu nan mai bidiyo kyamara cewa ya kamata a yi rikodin saboda haka kuma an gaya mai ya ce to bai da shiri a yau amma gobe in allah ya kai mana rai zai zama redi saboda haka ni ce to ya kamata dan karkata akala zuwa wasu topic mu bari goben sai mu yi full na tarihin shi usman din wanda zai bamu ko awa daya ko awa daya da rabi don yadda jama'a za su amfana da shi to babu laifi da haka din ala ayi halin masu da'awa ba mutum ɗaya ba ne akwai mutane da yawa wato ita da'awa ta musulunci da'awa musulunci tana tahiya ne a kan tsari addinin musulunci kamar yadda na fara magana jiya bai taɓa yarda da shirme ko ruɗu ko rashin hankali ba kamar yadda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa kul hadhihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wannan ita ce hanya ta da nike kira zuwa ga Allah kuma akan basira ana wa manitta ba'ani ni da wanda ya bi ni tsarki ya tabbata ga Allah ni ban zamo cikin masu shirki ba babu shakka ita da'awa ta musulunci tun daga annabawa waɗanda Allah ya aiko har zuwa mujaddadai har zuwa malamai masu karantarwa idan ka duba za ka ga su kullum tana tahiya akan basira kuma dole duk tahiya in dai ta musulunci ce to dole ilimi ya zama shi ne jagora kwanan baya na yi magana cewa duk mutumin da ya ce zai jagorancin mutane ba da ilimi ba to karamin dujjal ne ya zo ya share ma babban dujjal abin nan hili kamin ya zo saboda makamin ilimi shine makami mahi ƙarfi na kowace tahiya kowace irin tahiya jagoranta ilimi saboda haka allah maɗaukin sarki idan duniya ta lalace al'umma suka barkace to sai a aiko annabi da makami na ilimi ba wani annabin da allah ya taɓa ba bindiga. cewa ga ta nan ka je ka yaƙi al'umma da ƙarhin siyasu su bi dole babu amma abin Allah zai wa kowane annabi in mun duba dukkan annabawan da aka aiko in ma dai Allah ya bashi littahi nashi mai zaman kansa kamar annabi Adamu alaihi salam kamar annabi Nuhu alaihi salam kamar annabi Ibrahim kamar annabi Musa kamar annabi Isa kamar annabi Dawud wanda an ba su littafai kowanne an ba shi littafi mai zaman kansa kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi ko kuma allah ba zai ba shi littafi ba amma sai ya mai wahayi na wani littafi wanda yake gabansa wato kama an aiko wani littafi amma an bata littafin an kawo al'adu da miyagun abubuwa da sun zuciya an cuccusa cikin littafin in ma da share wasu harufa da ƙara wasu ko kuma da yin tafsiri wanda yake na karkacewa to sai Allah ya turo annabi ya mai wahayin wannan littafin a yi mai wahayin shi yadda yake ya gaya ya karantar da mutane littafin yadda yake ciccire ɓannar da aka rubuta cikin wannan littafin da ƙare-ƙare amma yadda abin da aka shahe a cire abin da aka ƙara littafin ya komo yadda yake al'ummar ta koma yadda take wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yi misali da irin wannan yake cewa ulama ummati ka an biya bani isra'ila wato malaman al'ummata kamar annabawa ne na bani isra'ila ya annabawan bani isra'ila suke annabawan bani isra'ila mahi yawan su ba a ba su littahi sai dai a yi musu wahayin littahin da ya gabata littahin da ya gabata kamar misali sai annabi wannan annabi uzairu kaga ba a ba shi littafi ba amma an mai wahayin attaura ta annabi musa alaihi salamu ya sake karanta ta an ka rubuta ta harfin da harfin an ka cire duk bannan da yahuda suka sa da sarakuna an ka batta attaura kamar yadda take farko lokacin da allah ya saukar da ita ga annabi musa alaihi salam don haka a ɓace wadda attaura ta yi kowa ya yarda har jahili ya yarda attaura ta lalace a wannan zamani to sai ga uzairu ya taho ya mai da attaura kamar yadda take zamanin annabi musa shi yasa yahuda suka rudu da shi suka ce to wannan ba mutum ba ne dan allah ne domin suna ganin in ba dan allah ba ba wanda ya isa ya mai da attaura kamar yadda take kaji inda sai gulu ya shigo daga nan sun ka lalace sun ka ɗora kira ne dan allah to irin wannan ta kare tun daga aiko annabi muhammad babu sauran wani mutum wanda za a yi ma wahayi ko na ƙur'ani ko na wani abu ba sauran wahayi wahayi ya riga ya ƙare Allah ya tabbatar da addini ya cika amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addini ko wace shekara ɗari sai Allah ya tadda mujaddadi mai ilimi wanda ya san addinin ya ciccire ɓarnar da mabannata suka sa ya dawo da addinin kamar yadda yake saboda haka shi aikin malami mujaddadi ba wai aikin malami ne ya je ya ja rigima a ta buge-buge ba wannan kowane arni na iya jagorar buge-buge don buge-buge bai da wuya ga mandela can afirka ta kudu da za ka yi lissahin mutanen da sun ka rasu tsakanin mutanen anc da mutanen zulu in kata, sun yi miliyan guda magoya bayan eh, wannan ko bai tsarki in yi tsari ko kashi bai kama ruwa mandela to zai ka ce shi kenan shi ba mu jaddadi ne mujaddadi kamar yadda shehu usman dan fodi ya fara da karantar da mutane karantarwa in ka duba duk inda shehu ya sauka to ba zai tashi daga wannan wurin ba sai ya bar musu malami mai ci gaba da karantar da mutane abinda shehu usman dan fodi ke koya musu don haka lokacin da shehu an kai mai baya a cikin majalisar shehu akwai mutum sama da ɗari biyar wanda wa'annan mutane ɗari bayani jiya kowane mutum yana jin shi shehun kansa inda zai zo ya zauna gaba gari shi akwai abin da zai koya masa mu ba ilimin shehu don in kana so ka gane ilimin shehu usman dan fodiyo ba shi za ka diba ba ka dibi almajiransa kamar irin sarkin musulmi bello sarkin musulmi bello ɗan shehu ne almajirin shehu ne bai da wani malami illa shehu dan fodiyo da abdullahi dan fodiyo wanda su ne manyan malamai ne amma a rayuwar shehu abdul shehu bello sarki musulmi bello ya karanta littafi dubu ashirin da hudu na malamai waɗanda suka gabata daga bangon littafi zuwa bango da wanda ya karanta a gaban malami da wanda ya je nazari cikin ɗaki har ya sauka abin da ya karanta a rayuwa ta littafi dubu ashirin da hudu ba littafi ashirin da hudu ba ba littafi ɗari hudu da hudu ba ba littahi ɗari biyu da hudu ba littahi dubu ɗaya ɗaiɗaiɗaiɗai har ishirin da kuma dubu ɗaiɗai har hudu su abin da ya karanta banda shi abin da ya rubuta nasa na kansa a'a karatun da ya yi a wurin mutane littafan malamai waɗanda ya karanta a rayuwarsa ila ɗinsa to kaga yanzu zai zama abin mamaki in ka ce tun najeriya ba wanda ya karanci littafan da sarki musulmi da in ka faɗi haka ba ka yi cika baki ba daidai ne a malaman da muke da su a yanzu mutum ya karanta littafi dubu ashirin da hudu babu sha yanzu to almajirin shehu dan fodiyo ne to in ni ya zan almajirin shehu ya karanta wannan littafi kuma lokacinsa ka tuna babu ɗab'i zamaninsa babu maɗaba'a duk abin da za ka gani daga rubutun wanda ka rubuta da hannunka ko an ka rubuta ka saya to ba ma karatun ba a sa ka neman littafan a ce ka nemo littafai daban-daban har samu littafi dubu ashirin da hudu na malamai na musulunci ai an baka aiki to mai yawan littafan nan rubutawa ya kai a wannan zamani kamar daga sakkwato idan mutum ya ji akwai littafi a zaria sai ya hau ya dunka takalminsa na fata ya saka ya tako daga sakkwato ya taho zaria in ya zo ya nemi masauki nan Zariya. ya sai takarda nan kasuwar zaria ya samu wurin zama ya zauna ya rubuce wannan littafi ya yi kwafi ne in ya samu dama in akwai mai karanta ya karantar da shi a nan zaria sannan ya sake komawa wani zai ta wajen biɗan littafi sai ya shekara biyu bai komo gida ba ba makaranta ta yi ba littafi ta yi biɗa saboda babu shi duk sakkwato sai Zariya, to zariyar nan za ka zo neman wannan littafi in dai ba kana ka tabbatar da akwai shi ba kuma in akwai shi kana da kuɗin saye don baka da kuɗin saye sai ka to kana sayan takarda ta kwabo kwabo biyu kwabo kwabo biyu kwabo kwabo biyu in lokacin su ma kila ba kwabban irin kuɗin da akwai dinari da dirhami ko kuma wuri su a akwai to haka za ka zo ka sai takarda ka zo ka rubuce don ba mai ɗaukar littafi ne ɗungurungun ya baka sai dai a 'yan ma takardun takardun za a baka sai a baka takarda shidda shidda ko biyu biyu gwargwadon saurin rubutunka ni kaina na yi rayuwar da lokacin da na rubuta risala ta hannu malami na bai bani takarda bai bani littafi abin na rabi ko haka abin da yake bani takarda shidda shidda to da yake yana da saurin rubutu in na je da daddare in rubuce da sahi in dawo mai da su in karbi wasu to haka haka wa'annan malaman ka duba to ko wannan tsarin kawai yadda sun kai aka tara waɗannan littafan kaga wannan kenan sannan in ka duba sarkin wannan abdullahi gwandu almajirin shehu usman ɗanhuri in ka diba cikin ida'in na cikin bayanin malaman da na yi karatu gare su mina shuyuhi in ji shi shehu abdullahi yana bayanin malamansa ya ce farkon malaminsa wanda ya karantar da shi addini wanda ya sha a jikinsa ya koshi shine shehu usman dan fodiyo to shehu abdullahi dan hudu ya rubuta tafsirin alkur'ani mai mujalladi hudu biya utawi ya ga wannan littafin ya yi wa mutanen sudan karfi wato baka fata ya yi musu nauyi sai ya sake talhisin sai ya rubuta wani mai mujalladi biyu kifayatu du'a fa'is sudan wai don masu ramni ba hu irin mu ba masu ramni na zamaninsa an ce littafin ga yawa ga nahau ga fiqhu ga balaga ga badi'i ga bayani ga sarhu ga man duk a cikin wannan littafin sai ci to bari yayi ma gajiyayyu du'afa masu rammi ya rubuta mujallabi biyu sannan ya zo ya rubuta wani littafi wanda ma littafin tafsirin ma samun shi yana da wahala don har yanzu ni ban gan shi da ido na ba sai dai suna ana kiran shi nailus tu ulumin tafasirin rasul inda ya fassara qur'ani da hadisin manzo Allah mujalladi nawa ne ba mu sani ba kaga ya yi tafsirin alkur'ani sau biyu a sau uku to sannan shehu abdullahi dan hudu ya rubuta littafi mahi girma a duniya na nahau wakaki. ni dai a tarihi a rayuwata ban ji ba ban gani ba wani littafi na nahau na waƙa mahi girma daga wani littafi ban san shi ba shine baharul muhiti yana da baiti dubu hudu da ɗari biyu da arba'in da biyar su ayi yawan baitotin littafin nashi to wannan ha ɗaya daga cikin almajiran da shehu usman dan hodo ya koya makaratu daga basin min aras zuwa inda sun ka tsaya to banda irin waɗannan akwai irin su mallan kwairanga akwai irin su umaru alkammu akwai irin su umaru wannan aliyu jedo da sauran mallamai waɗanda sun karayu da 'ya'ya ne irin su mallam bukhari wan sarkin musulmi bello da ƙannansu kamar su atiku irin su gidatu waɗanda suke kakansu wazirin sakkwato irin su ƙaramin ɗanai kadiba ƙaramin ɗanai isa wanda ake cewa isan kware ƙaramin ɗanai shi ya rayu cikin hausawa duk waƙar da shehu usman dan fodiyo ya yi da ita a fulatanci ya juya ta ta koma hausa kuma a waƙa to kakkace komi ka tsaya nan ga isa da ɗiyatai nana asma'u asma'u matar gida wadda ita take haihuwar masu waziran sakkwato kakan waziran sakkwato ɗiyatai ita ce ƙaramar ɗiyatai cikin ƴaƴansa. wadda ya ba da ita ga abokin sarkin musulmi bello shine waziri gidaɗo gidaɗo lema to shi wannan shine malami jagora na al'umma jagora na al'umma saboda haka karantarwa ita ce tsane na cimma duk abin da ake so in dai na musulunci ba rigima ta buge-buge ba buge-buge ba a yi sai ta kama dole annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa ta tamannau da ka al'adu kar ku yi burin ku haɗu da makiya ku roƙi Allah ya ba ku zaman lahiya amma in dole ta kama an haɗu da su to ai hankuri aljanna tana karkashin inuwar takuba wannan shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta takama da rigima a fasa kowa ya samu wannan ba musulunci bane kuma in za ka yi rigima ya kamata kamar da na faɗa jiya ka san shi in za ka yi rigima da wa za ka yi kuma an yi nawa za ka samu ko me za ka samu wacce nasara za ka ci wannan shi ne addinin musulunci don haka kullum addinin musulunci jagoransa ga tahiyarsa shine karantarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato mutane uku za su yi rigirge zuwa su shiga aljanna da mallami da mai kuɗi wanda ya yi aikin musulunci da dukiyarsa da wanda ya mutu wajen ɗaukaka kalmar Allah wato wurin yaƙi da kafirai ba wanda ya mutu da yaƙi da musulmi ba don wanda ya mutu wurin yaƙi da musulmi ana cewa ya mutu cikin fitina yaƙi kullum haɗa tsakanin musulmi da musulmi suna ne fitina ba a kiran shi yaƙi ba jihadi ba ne eh, in kai bugayya da kai da musulmi to ba jihadi ba ne sunan shi fitina kullum suna ne fitina in kana karatun littafi duk inda ka ji an ce filfitani utila filfitani to ya mutu ne wurin haɗa da musulmi <laughs> ba a kiran in kai hada da kai da musulmi kuna turereniya to ba a ce ka yi jihadi eh sai dai a ce ka mutu cikin fitina ana fatan a yi roƙo Allah shi gafarta maka don ka mutu cikin fitina yauwa to wanda ya mutu wurin yaƙi da baƙaƙen kahirrai waɗanda sun ka ce ba su bari addini ya ci gaba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai kuɗi da wannan da ya mutu wurin jihadi sai ya yi ƙoƙari ya riga su riga mallami sai su je su tarar da ƙofa ruhe haziru bai bude ba tukuna har malami ya iso sai malami ya ce to kai da kake son ka shiga aljanna kamin ni me kai sai ya ce a ah, duk dukiyar da Allah ya bani na ciyar da ita wajen ɗaukar kalmar Allah abinda Allah ka so a yi shi na yi da dukiyata sai ce masa gawa ka ji labarin cewa in an kashe kuɗi don Allah ana samun lada wa ya gaya maka sai ce kai ce to baya baka cancanta ka shiga aljanna kamin ni ba to kai fa ya ce ni ka sani aidi ba don dama in an kashe mutum wurin jihadi jihadin na Allah aljihadu fi sabilillahi wancan da annabi ke cewa man qatala litakuna kalimatu lahiyal ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta zama sama to shi a bisa biyu zai to wanda ya irin wannan yaƙi zai ce na mutu wani yaƙi biyu ba ga jinin ga an ce wanda an ka kashe cikin ɗauka kalmar Allah zai taho ranar ƙiyama